ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين muka tserar da shi daga makircin mutanen da suke karyata abin da muka karfafa shi da shi na ayoyin da suke nuna gaskiyarsa lalle sun kasance mutane ne mabarnata masu sharri sai muka halakar da su gaba ɗaya da dulmiyarwa a cikin ruwan dufana.